da taimakon Allah da ɗauki sarki za mu ci gaba da karatu wani littafin albarka na rijalun wa nisa'un haunar rasuli sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Hassan Ayyub idan ba ku manta ba mun gama da da tarihin al-khulafa'ul arba'a din da Abubakar da Umar da Usman da aliyu mun gama da su yau cikin taimakonsa da agajinsa insha Allah za mu tashi akan shaksiya ta biyar shine talha ta ibn ubaidullah talha ibn ubaidullah malam yake cewa talha ta ibn talha ta ibn ubaidullah talha dan ubaidullah shahidin yamshi ala al-ard shi kuma kan shi ne ana ce da shi wato shahidi ne amma ga shi yana tafiya a bayan ƙasa ma'ana zai yi mutuwa ta shahada ke man huwa wane ne talha malai ce huwa talha ibn ubaidillah al-qurashi at-taymi al-makki abu muhammad sunansa talha dan gidan ubaidillah babansa ubaidillah kuma da ƙureshi ne tarihi kuma mutumin makka alkunyarsa abu muhammad ahadin asharatin da bashiri da biljanna talha ɗaya ne daga cikin mutane goma da aka yi musu bishara da gidan aljanna ku su ne suwa cikin sabbai abubakar عمر عثمان علي طلحة أبو عبيدة سوى سعد سعيد بن زيد سوى ها عبد الرحمن سوى زبير بن عمر سعد بن سعيد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير بن مده شبكه sai kuma abubakar da umar da usman da ali waɗannan tun suna duniya manzo Allah ya dunkule su duka gaba ɗaya sai ce su ɗan aljanna na cikin hadisi imam tirmidhi yace abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna wa sa'd fil janna wa sa'id fil janna wa zubair fil janna wa ibn auf fil janna wa ayyub fil janna dukansu gaba ɗaya annabi ce ɗan aljanna wannan su ne mutane goma da Allah musu bishara cikin sahabbai da aljanna tun suna tafiya a bayan ƙasa to wannan yana cikin su to shi bayan ma aljanna ma da aka yi masa bishara da shiganta kuma zai mutuwa kuma ta shahada mutuwar shahada mutuwa ce mai tsada fa ba mutuwa ce da ake samun ta kawai a banza ba ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi hadisin bukhari yana tamanni shi ma bukhari sai babu tamanni shahada babu da ke magana akan mutu ya buri ya mutu mutuwa ta shahada ya ce wallahi da wadittu nasu an uqtala sun ma'ubuwa sun ma'ubutala sun ma'ubuwa sun ma'ubutala ثم أهيا ثم أقتل ثم أهيا yace wallahi na so a kashe ni mutuwa ta shahada a daɗa rayar da in dawo duniya in daɗa rayuwa a daɗa kashe ni kuma in daɗa mutuwa a daɗa raya ni kuma a daɗa kashe ni in daɗa mutuwa a daɗa raya ni in daɗa kashe a wata ma adadin saboda abin da ke cikin shahada na falala manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa duk wanda ya nemi Allah ya bashi mutuwar shahada amma da gaskiya ballaga Allah manazil shuhada wa imma ta ala farashi duk wanda ya burin Allah madaukakin sarki ya bashi mutuwa ta shahada burin na gaskiya ba na ƙarya ba to Allah zai isar da shi matsayin shuhada ko da ya mutu akan gadarsa shi sa yana da kyau mutum ya rinka yin addu'a Allah azurta shi da mutuwa ta shahada idan kai mutuwa ta shahada to fa zunuban ka an kankare masu kasu duk gaba daya to matsalar mutane kullum an ce mutuwa ta shahada sai mutum ya rinka tunanin ya burin a kashe shi to amma an kashe kudin da zai ba alheri wannan duniyar da ka zauna cikinta baka san halin da kake ciki ba abinda da ake an karba ba a karba ba to wallahi wanda ma kai mutuwar shahada ya fi maka ka mutu a wajen gwagwarmaya ta addini ana ɗauki ba daɗi da kai wannan ita ce mutuwa mai tsada wanda ba kowa yake samun ta ba to wannan yana cikin shuhada talha ibn ubaidillah aslama ala yadi ala ya dai abi bakr ya ya musulunta ma a hannu abubakar ne abubakar manya kenan a cikin masu waɗanda aka yi bishara ɗin ma daga gidan aljanna da yawa ma duk hannun suka musulunta رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان حسن الوجه طلحة ابن عبيد الله متلي لك كهو فسكر kyakkyawar fuska ba wai kyau kawai ba na halitta ba a'a kyakkyawar fuska alamar taqwa da tsoron Allah da ibada ba kyan halittar kuma wato aka ce in ka gan shi za ka so ka daɗa kallonsa mutane ne waɗanda suke Allah ya karrama su ya gyara wasu halittarsu idan na sha asra'a in yana tafiya to yana yin sauri bai tafiya a hankali mana ba mutum ne mai tafiya na saiɓi ba ka san haka aka ruwaito tafiyar manzon Allah take idan yana tafiya kai ka ci ya gangaro ne daga bene ko ka ci ya gangaro ne daga wani tudu cap cap cap cap cap cap cap aka annabi yake tafiya idan ya zo juyawa yana juyawa mai ga baki ɗayansa baya wa ya ga inda zai juya to duka yake juya duk jikinsa gaba ɗaya idan zai ma magana sai ya juyo ya fuskance ka dukan ka gaba daya wannan ya yi koyi ne da tafiya irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yana cikin tabaqat na ibnu sa'ad ko kuma yana cikin falalar da Allah ya ba wa talha wa kana min aghna'i sahaba yana cikin wato sahabbai da Allah ya musu wadata yana cikin masu kudi ga ibada ga shahada ga aljanna ga kuɗi kuma Allah ba shi a duniya shi kan ɗalha ana rubuta shi kuma ana irga shi cikin agna'is sahaba sahabbai masu wadata abubakar ma mai wadata ne usman ibn affan ma yana cikin manyan wadata, shi ma cikin sahabbai shi kan wadatar ma ba karamar wadata ba usman ibn affan ba da abubakar suna da wadata sosai kalan zahabi imam al-zahabi yake cewa kana min man sabaka ila islam talha ibn ubaidillah karin ɗariƙewa abin da ake bada a kansa yana cikin waɗanda suka riga musulunta suna iya cikin wanda suka musulunta tun alfijirin musulunci uziya fillah an cutar da shi saboda Allah ya cikin waɗanda aka azabtar da su saboda addinin Allah su kan sahabbai haka suke ta rayuwa sai ka ji tarihin mutum wato ya azabtu an azabtar da shi saboda dalilin addini sun mahajara daga baya ya hijira ya koma madina fattafaka annahu ghaba min waqa'ati badrin an yi ittifaqi malaman riwaya cewa wannan bawan Allah bai samu daman zuwa yakin badar ba fi tijaratin lahu bishani saboda ya tafi kasuwancinsa a ƙasar sham ashe sabai suna tafiya neman abinci ashe ba laifi bane idan ka ga mutum ya je kasuwa ashe ba laifi bane idan kaji wani baya nan an ce ma ya tafi wata kasa neman abinci wannan abu ne mai kyau to gashi wannan ɗalha ɗan aljanna ne shahidi ne an je yakin badar baya nan ya tafi kasuwancinsa kasar sham amma fa wa ta'allama li ghaibatihi ya ji raɗaɗi shine alam alim raɗaɗi alam ya ji raɗaɗi li ghaibatihi saboda fashin da ya bai samu zuwa yakin badar ba amma duk da haka fa daraba lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sahmihi wa ajrihi baya nan ba a je da shi yakin badar ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo rabo sai da ya raba da shi yace wannan da talha ne kuma yana da lada ka san me faru saboda yakin badar din an je ne ala ghairi mi'at ba a sanar cewa ranar kaza lokacin kaza za a je yakin badar ba kawai fita aka yi da niyyar tallan karabka matafiya na shawa, to shi wannan ɗalha an tafi neman abinci bai san za a yi yakin ba don da ya sani da bai tafi kasar shan ba yau ne aka yi aka shan, me aka yi aka yi neman abinci ana ga jihadi ya zo to wannan kissar tasa tana nuna mana ashe yana da kyau duk ibadan mutum ya tsaya ya nemi na kanshi wannan an sha faɗa ana maimaitawa mana rayuwa ba ta yiwa ne sai an yi wani abu haka allah ya ƙaddara mana bai rubuta mana cewa zai rinka sauka mana da arziki kawai muna zaune ba bai ƙaddara cewa ana samun abinci ana kwanci a gida ba dole sai an fita an lalumo an nemo da ka mutu ya zauna haka zaman kashe wando baya wani abu kuma baya tunanin zai wani abu wannan ba daidai bane kuma ba abin zargi bane don mutum ya je ya nemi abincin da zai ci sai dai yadda yake zamantowa zargi idan mutum ya mai da shi wannan shine rayuwarsa gaba daya ta yadda ya fifita wannan akan komai addinin ma danne shi yake yi kawai nemi kuɗin shi to wannan shine abin zargi amma mutum ya je ya karatun boko don ya samu takarda a ɗauke shi aiki ya samu albashi wani abu ne mai kyau ka ji ka zauna ka buɗe shago kana sana'a ta hannu ko kuma ta zaune wannan abu ne mai kyau mutum ya zama tela don ya rinka ɗinki ya rinka samu abinci mai kyau ne mutum yana fita ya je wani gari ya siya ya sai mana wani abu ne mai kyau a wasu step ɗin za ka ga samari suna da wani abu sai ne mutum ya ɗan samu jarinsa ko bai kai ya kawo bai na bin kasuwannin ƙauye matasan garin nan na kano ba san wannan ba haka ake sai a je a ka samu akwai tiredin da za ka iya yin ta a hannunka ma da omo da sabulu da man shafawa torch lights ne batir din agogo batir din toci ne wani a a irin a dai na a store da a akwai wanda za ka iya zuwa ka ɗaure kwanan ka biyu uku ka sa bayan mota ranar da aka ce kasuwar rubin ne ka je a ci da kai kasuwar jarku ka je ka ci kasuwar kaza ka je ka ci kasuwar ne ka je a ci da kai amma muna zaune ana kowa sai dai so yake yi ya shiga kantin kwari ko ya shiga singa singa ta fi karfin ka ba ta kowa da kowa bane ba ta dan kasa kaya bane a bakin titi to akwai hanyoyin neman kuɗi da jiya wani kuma dan jari bai samu sai rinka bin kasuwan ƙauye yana sayan yan dabbobi da jika sai tinkiya da rago kafin ka tashi da gurin albarkacin kasuwa sai ga Allah ya baka dabba lokacin da za a yi sallar laye din nan na ba wani dan uwa ya je sayo raguna na layya ya je tafi ya je siya ya ce wallahi malam gashi na sayi wannan abu kafin na tafi yanzu an ba ni riba ta fita dubu ashirin to me yasa samarin da matasa ba za su yi wannan ba kai wani ka wani ma bai san kai ba abin nan ka gyara rigar ka ka hau mota ka tafi kasuwa ɗaya. a cikin za ka iya siya ka siya ka tafi da ɗan jarin ka dubu ashirin ne talatin ne arba'in ka siya wannan dubu biyar dubu bakwai wannan dubu goma in ka siya sai ka canja masa wuri ka ce na siya shi kaza nawa za ka bani ina laifi an baka ribar dubu biyu dubu uku ko sama da haka ka dawo ka yi wa iyalin ka dan cafane ka dawo ka ciyo riba gobe ma ka tafi su asuba ka zo masallaci ai sallah da kai ka tsaya kai zikiri ke karatun qur'ani ke istighfari ka salatin annabi kai addu'a ka fita amma samari ne ba su san wannan ba kowa zama yake kawai sai dai ya samu ta annabi a miƙa masa iya kaskanci a rayuwarka inda kana zaune sai dai an baka kuma kowa ya duba rayuwar da ta dace da shi yanzu wani dan boko ne shi ta boko ne sai ka dage da karatun boko ka samu takarda malamin makaranta za ka zama ma'aikacin gwamnati ne sai ka dage akan wannan hanyar wani kuma ya iya irin wannan bujabiyan yanzu yana a tsakanin abokanan su za zaga yana irin sai rinka daukan waya sai waya yana cewa to nawa za ka saya sai rinka na sai makana wasu wasu zai ga yana yana saya yana ci riba ya ɗan samu dubu biyu su dubu ba ruwanka da zuwa cewa wani ba ni kuɗin da sabulu ba ba yi wallahi malam za ka iya neman abinci ko baka da biyar ɗaya ba arziki akwai arziki a kasuwa in ka je ka cire girman kai Allah zai baka to kun ga dai sahabbai yan aljanna ne kuma suna tafiya neman abinci zama haka zaman kaskanci ne ba da kyau mutum ya zo ya zauna ya zama nauyi a kansa ya zama nauyi a iyansa ka ga yaro saurayi ƙato kaya guda yana na yana jira wai sallah ta wai babansa ya masa wai ɗinki kai ne za ka yi kuskure ne wannan wallahi kuskure ne kuskure ne da girman kai yanzu ka duba yanzu da ake zafin ranar nan da samari matasa nan za su abin nan ranar da ke faɗa ɗan ƙara ɗin nan ana samun alheri a ciki yanzu ɗan ƙara kwanan nan guda ɗaya fa sai da sama naira ɗari fa kawai iya ɗan zafin ranar nan da aka yi duka duka jarin da ƙananan nawa ne je kafin shekara a banza za ka same ta bata wuce naira ashirin da biyar ma duk gaba ɗaya leda guda da ake sarrafa naira ɗari naira hamsin naira saba'in ɗin a kan shekara na suke yin ta sai ka ɗan sa kuɗin ka dubu ɗaya dubu biyu aljihu ka hau bayan ka dokar shekara ka je gidan kankara ka sayo ka lodo a mota ka kawo ko nan kofar gada ko kofar masallaci zo ka zo ka kasa ka siyo ƴar baƙan ledar ka ka ajiye duk wanda ya zai wuce yana shan gafara na sai siya ka samu alheri amma ba za mu ba sai dai mutum ya zo zauna don Allah ya riba jarin kankara nawa ne idan ma wannan ya maka nauyi yanzu ana gafara na fiye hautan nan samu yar kulaka ko ya take siyo kankara ka ta ɗari biyu ka faffasa ka zuba ka cika da fiye ka samu yara almajirai guda biyu ka tsaya a nan bakin danja tsab za ka sayar kaɗan samu abin kashewa amma ba za mu yi ba haka yana da kyau wallahi mu tsaya tsayin da mu ne wasu na wasu mutum wani ya zauna ƙato da shi kaya guda ba kawai wai wallahi ba da aikin da zan yi shi ba ciwon kai ba shi ba zazzaɓi ba shi ba rashin lafiya ba ba abin da ya same shi wai ba da aikin da zai yi to ka je kai da ko mana yanzu idan mutum ya je ya je kantin kwari ko ya je kasuwar singa ko ya je kasuwar sabon gari mutane suna daukan kaya ya zo yana yin da ko sai a hana shi fi sabilillah ka dake rijista mana cikin yan dako haramun ne sahabbai suke yin dako don su tara kudin zakka haram ne ba haram bane amma ina ko mutum direba ne yana tuka mota an kwace mota shi kenan sai ya zama talaka ya zama abin tausayi sai ka tafi tasha ka je a rinka baka sojan baya ko ka canja wannan salar ka je ka yi Allah ya buɗe hanyar samu da dama wata sana'a tana buƙatar jari wata sana'ar kuma zuciya take da buƙata zuciya take da buƙata yana da kyau mai wannan amma zama haka ba da amfani Allah ya samu fahimta fada'iluhu yana da falala ko an jabirin an talhata marra ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala daga jabir daga talha anna talhata kai ba an talhata ba anna talhata marra wata rana talha ya zo wucewa ta gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa sai annabi ce shahidu yamshi ala wajhi al-ard sallallahu wucewa kawai ya zo yi sai manzon Allah ke ce da shi shahidi ne gashi nan yana tafiya a bayan ƙasa hadisi sahih wanda ibnu majah ya fada shi kuma imam al-albani ya fada shi a cikin sahihar sa hadisi ne ingantacce ashe annabi ne ya sa masa suna shahid wa an jabirin qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul jabir yake cewa naji manzo Allah na cewa man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhi al wanda yake so ya ga shahidi yana tafiya a bayan kasa kalmar sarrahu faranta rai wanda abin zai faranta masa rai ya ga shahidi yana tafiya a bayan kasa in baka sani ba ولينظر إلى طلحة بن عبيد الله تيكل طلحة ابن عبيد الله وأن رواية الإمام الترمذي كان حديث نبي بيد أبي تناد أربعين ashe wannan yana nuna cewa ɗalha dai annabi ya masa yana cewa shi shahidi ne juduhu mutum ne mai kyauta an daga su bintu au matarsa ce matar ita talha din ne kala take cewa da kala alayya talhatu talha ya shiga wurina wa ra'aituhu mazmuman na gaishe yana tare da bacin rai da bakin ciki daga zamani ya shiga wurina na gan cikin damuwa da bacin rai fa qultu ma sha'anuka sai nace da shi ne ya same ka fa sai talha yake cewa المال الذي عندي قد كثر وقد كربني dukiyar da take wurina ta mai yawa ka ji kai wanda ai sai yan aljanna su za su faɗa dukiyar da take wurina ta yi mai yawa hatta kai ga tana bakanta min rai na ga yawan ta yayi yawa abin ya dame ni kar ciki damuwa wa karabani ai a gamma ne ya samun damuwa shine gammu karbu da gammu bakin ciki da bacin rai faƙuntu sai na tattace wa ma alaik karka damu shine ma alaik ba matsala karka damu a kasilhu ka je ka raba ta kawai ba kana ga ta ma yawa ta dame ka ba to je ka kasa mata ka raba wa mabukata faƙasamahu hatta ma baƙiya min dirhamun talha ibnu ubaidillah ya raba duk abin da ya mallaka ga baki daya har sai da ya zama to bai rage ko da daya ba ko daya bai bari ba duk ya bar saboda Allah lalle wannan ya cancance zama dan aljanna kamar yadda fa kai ne fa kana neman arziki fa ka duka ci abin da kake da shi ya ma yawa sai ka ce bari ka ne duka ɗasa ba shi karba kaga imanin mataki mataki ne ko to yanzu kam sai dai mutum ya dan tsakura da ba amma ya dauka ya bayar duka kan wannan yana da wahala baya yiwa yana da wahala sai kuma wanda Allah ya zaba to kaɗan ɗin ma a rinƙa yi shi ma alama ne na imani wannan ke nuna mana ashe nauyin imanin sahabbai ko kwatanta shi ba za a yi ba da imanin ba ba ka bane akwai abin da kana ji an ce sahabi yayi ana faɗa ka san abu ya fi karfin ka ba za ka iya yi ba wannan shi ne misalin shi ah, to abinci ma mutum zai dafa a gidansa yana bakin ciki ya cire ya ba wani abinci ba duk yadda za ka yi iyakacin amfaninsa ne ka ci shi a wannan lokacin shi kenan kowa a gidansa za a yi na safe a yi na rana a yi na dare da wahala ka ga mutum ya zo da daddare ya ce a bashi sauran abincinsa dumamansa na safe to wani wallahi ba ya iya ba wani abinci daga shi sai shi sai iyalinsa kawai amma ya kudda abincinsa waje a'a da zai ba kuma bai tarbiyyantar da iyalinsa ma da wannan ba almajiri ma ba ya iya ba abinci na irin wannan sai ga kuma Allah ya ba su wadata kuma wani lokacin abincin a yi a yi sai a zubar da shi a zubar da shi a bola kaga wani akwai abin tausayi kwarai da gaske duk wanda ya ga haka yake caji imanin shi eh ya ga wani imaninsa riga riga ta sa wani bari ya dauka kai ba wani ba riga ya saka ya sa yana da su bila adadin ya cire ya haƙura ya bawa wani shi kuma ya ɗinka wasu ba zai ba haka zai ta sawa ya ta sawa ya ta sawa in ya gaji sai dai ya bawa matarsa ta rinɗa sauke tukunyar girka tuwo da shi ko a rinka share ledar kicin A tsabar rashin imani da rashin tausayi ashe wannan yana nuna mana cewa ya kamata mu koyi da waɗannan manyan manyan bayan Allah na gari salihai sahabatu rasulillah kana talha ibn yahya talha ibn yahya yake cewa fa sa'altu khazina talha na tambayi wato mai tsare dukiyar talha kam kana malu a wancan lokacin nawa ne dukiyar da ya raba fa qala 400 ya ce kuɗin adadin su dukiyar za ta kai dubu ɗari hudu shi ne arba'amiyatu alf dubu ɗari hudu bakana tun fada can tun zamanin sabai yanzu dubu ɗari hudu aka ce maka a yanzu shekara talatin da ta wuce ka buga dubu ɗari hudu yanzu yawa take da yawa miliyoyin kuɗi ne to tun zamanin sahabbai kudin da ya ba dubu ɗari hudu wa kana rahimahullahu ta'ala ya'rifu bi talhatal khair yu'rafu bi talhatal khair shi an san shi da suna talhatal khair haka ma ake ce da shi talha ne alheri li karamihi wa kathrati judihi saboda karamcinsa da kuma yawan kyauta Allah ya ba wa talha karamci da kuma yawan kyauta jihaduhu fi sabilillahi ta'ala bayan wannan kuma ga jihadi mutum ne mujahidi laqad abla talhata radiyallahu ta'ala anhu ubliya talhata radiyallahu ta'ala anhu bala'an hasana fil islam haƙiƙa an jarraba talha ibnu ubaidillah wato jarrabawa mai kyau a musulunci an jarrabe shi wa shahidal mashahida kullaha ya je dukkan yaƙuƙuka ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa badran amma ban da badar kuma kun ji me ya hala shi zuwa yakin badar ko kuma kun ji ai an fita yakin badar ne a gairi mi'at ba ai sanarwa za a fita ba kama ta kaddama kamar yadda ya gabata kanat lahu yawmu uhud al al bayda amma faranar ranar uhud yana da fargan hannu mai alyadul baida wannan kinaya ne na cewa cewa yayi wani abu na bajinta a zo a gani shine alyadul baida yayi abun bajinta na a zo a gani a ranar yakin hud saboda yana cike da zafi da ciwon me yasa bai je yakin badar ba wannan damuwar ta sa da aka zo uhud ya tsaya yayi jaranta ce bari ko zai fanshe abin da ya rasa a yakin badar fa sabata yawma idin ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana fa talha ya tabbata ya tabbata tare da manzon Allah bai gudu ba bai ja da baya ba wa waqahu biyadihi an kawo wa manzon Allah sara da duka da takwabi ya kare manzon Allah da hannunsa saboda lokacin yana tare da manzon Allah duk inda annabi ya yi shi kuma yana tare da annabi kaga dai manzon Allah ba inda za a yi gudu a iya ja da baya to an kawo annabi sara a uhud sai talha ya miƙa hannu ya kare ka duba imani malam a kawo sara da ƙarfe da takwabi ka miƙa hannunka ka kare ba kuma ba kai aka kawo ba wani aka kawo saboda ya yarda ya mutu annabi ya rayu haka ake son tafiya da miƙa wuya da rai dangane da hidima wa addini ya ɗaukaka bayan Allah na gari fashullat isbi'ahu ai yana miƙa hannun nan gaba ki ɗaya aka sare yatsunsa duk gaba ɗaya don yatsun aka ɗebe su Wa وجنح arba'an wa ishirin jiraha, a lokacin a wannan rana din an yi wa ɗalha rauni shine jiraha rauni wuri-wuri guda ashirin da hudu a jikinsa an soke shi anan an sare shi anan an doke shi anan an harbe shi anan wuri wuri wuri da aka irga guri ashirin da hudu wa yuqalu kanat fihi hamsin wa sabu'una kai a wata riwayar ma cewa ake yi raunin da yake jikin talha a yakin uhud raunin ya kai saba'in da biyar baina ta'anatin wa darbatin wa ramyatin tsakanin suka da mashi wa darbatin da duka da sanda ko da